Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Dukkan yabo da godiya su tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala. Tsira da amincin Allah su tabbata ga manzon rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Um, barkamu da kasancewa wannan rana mai albarka ranar Juma'a a cikin wannan shiri namu mai albarka na rayuwa a barkoyi a wannan gidan rediyo mai albarka. Muna addu'a wa ɗan uwa Malam Aminu Fidir da bashi da lafiya Allah bashi lafiya. kuma Allah ya ƙara mana lafiya gaba ɗaya ba mu alkhairin wannan rana ya kiyaye mu da dukkan abin ki a cikin wannan rana da abin da ke biyo bayan ta yau kamar yadda malama ta gabatar insha Allah ta'ala muna kan ɗaya daga cikin manya-manyan mata da Allah ya girmama su a duniya ya kuma girmama su a lahira macen da bata ba wata mace yau a wannan bayan ƙasa da ta ci sa'ar miji irinta ita ce na na Aisha 'yar gidan na abubakar ne siddiq wacce allah tabaraka wa ta'ala ya wanke ta tun daga saman bakwai ya tsarkake ta ya yabo gare ta na aisha mata ce kuma uwa ce matar annabinmu muhammad sallallahu alaihi salama uwa ce ita ce umar mominina zaujisun nabi sallallahu alaihi salama umar mominina Mata annabi ne sallallahu alaihi wasallama kuma uwar mu'mine ce yar gidan al-imam siddiq al-akbar sayyidina abubakar na siddiq khalifatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shine abdullahi ibn abi quhafa al-qurashi ya ce kuma wato Allah ya azurta ta da auren annabi sallallahu alaihi wasallam ana yi mata kambe da cewa afqahu nisa'il ummati alal itlaq a duk duniya duk matan duniya gaba ɗaya babu matar da ta fahimtar addini irin na Aisha gane karatu gane bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba wacce tafi ta ita ce afqahu nisa'il umma alal itlaq mahaifiyarta sunanta ummu ruman ummu ruman binta amir ibn uwaimir ummu ruman yar gidan amir yar gidan uwaimir um, babanta shi hijira da ita sayyidina abubakar na siddiq a matsayinsa na babban abokin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya aura wa annabi sallallahu alaihi wa sallama yarsa sannan da aka zo hijira kuma shi ya yi tawallin ɗaukanta ya kaita kamar yadda riwaya ta tabbatar hajar bi aisha abu abuwaha wata zawaja sallallahu alaihi wa sallama babanta da mamanta gaba ki daya wannan abin da za mu iya fahimta a nan halaccin halaccin aboki ya bayar da yassa ga abokinsa a shari'ar musulunci ba laifi ba ne ba laifi ba ne aboki in ya yadda da tarbiyya da amana da gaskiyar abokinsa ya ɗauki yarsa ya bashi wani lokacin mata a zamani a yanayi suna suna ganin kamar yaya zaki auri abokin babanki na farko ana ganin shekarun sun yi yawa na biyu kuma wasu mama sai ki ga suna ma kokarin fatawa su ga kaman mako bai halatta ba to dama muna karanta irin wannan tarihi ne don mu rinka wato zakulu abubuwan da shari'a ta halatta ba haramun bane don haka duniya ta sani cewa ba laifi ne in wani aboki ya yadda da amana da ɗan uwantaka da gaskiya ta abokinsa ya dauke sai ya bashi sannan ita kuma ba ci baya ba ne, ba kaskanci ne, ba kashi ba ne, dan ta aure abokin babanta ita mace Allah da yi ta wato tana iya dacewa da kowa sai dai ba laifi bane in an lura da kafa'a malaman fikin suna magana akan kafa'a aure mm. akwai alkafa'a fi sin wato dacewa a shekaru idan an ce ana son wannan ma ba laifi bane in yarinya ta ce za ta aure wanda yake ba mai shekaru da yawa ba ita ma ba ta saba Allah ba amma in yarinya ta yi ra'ayin za ta aure dattijo mai shekaru to ba ta saba ba yanzu kamar kwanan nan wata baiwa Allah ta burge ni na ga hankalinta sosai ta ce ita aure take so za ta yi na ce za ki auren tsoho ta ce kwarai kuwa ta ce in dai lafiyarsa kalau da addininsa da yanda zai ta ce bai dame ta ba ita abin da take so ta samu waye zai rike ta wani lokaci za ka ga abin da ya sa iyayen mata iyaye mata a cikin gida don an magana akan abin da ya shafi eh, abokin eh, uba ake ganin samun da uba sai ga ta yi mata ana da arziki da ita ta yi ma uwarka ce gaskiya abubuwa sai ku ga kuma wani lokacin al'ada sai zo sai a ga abin kamar bane zai iya dangane da tabbas wannan uzuri ne da mutane suke bayarwa cewa eh, cewa ai wance muna alaka da ita ai wance kamar uwa ne a gare ni ai wance kaza da sauransu wannan wani abu ne daban na al'ada amma muna magana shari'a malama mm. ita al'ada ba ta danne shari'a yawwa wannan damuwar wannan tunanin cewa an saba da wance an saba da nam haka yake al'adance a dabi'ance amma da a ce za a rufe ido a yi wannan abin ba a saba Allah ba ba a saba shari'a ba sannan kuma don an saba da wance ko an saba da wane ko na wannan ba shi ke nuna haramcin a ƙulla zumunci na aure a tsakanin ma'aurata ba ba laifi ba ne ba yanzu kamar sau da yawa mata ana rikici da su wannan na sha amsa fatawa akan wannan miji ya zo yana neman aure sai ya Allah ya kaddara ya nemi aure a wani gidan da ita matarsa suna zumunci da mutanen gidan da yawa mm. to amma abun mamaki a tunani mai kyau ah tun da ke matar gida kina zumunci da gidan nan kina zumunci da uwar yarinya mm. kina mutunci to ai ai shine ma yafi dacewa a hadu a hadu a ci a ci gaba da yin zumuncin eh, amma kishin ku na mata baya bari eh su ai abin da suke magana akai za a ga wa irin ai na saba da ita ta sirri na na san yanzu ta dauki ya ta bata ta shi kenan da an san sirrin juna ya daidai kenan sai a haɗu ai <laughs> so ina fata wannan gabar an fahimce ta eh, na san kuna mu'amala da mata ba laifi bane mace ta auri abokin babanta ko yawwa ko dan uwan baban wannan bane sa'an babanta a shekaru ba in ta ga dama ra'ayi ne kuma amma a fahimta fa kada a tashi da cewa malam abdullahi ya ce a je a wuri abokin baba ba haka na ce ba cewa ne in an yi ra'ayi eh. da wata ta yi ra'ayi in ya dace yawwa ta je ta a da amfani da hausan nan da hausa suke wai ana barin halar dan yawwa kwarai kuwa eh dan kunya ai ba nasi ba ne malam yana magana akan shari'a shari'a ke magana al'ada kwarai kuwa amma al'ada ba isa ta yi shari'a kwarai da gaske kuma akwai ra'ayi hajiya akwai ra'ayi yanzu da wata za ta yi ra'ayi ta ce ita ba za ta yi ba ba ta yi laifi ba mm. tunda ita take da yawwa in ya dace mm. dan akwai wanda bai dace ba gaskiya mm. daga cikin ah, abinda malamai wasu suke faɗa shi ne wanda ya kamata mu ba wa zancen haƙƙinsa yarinya ƙarama yadda Allah ya yi ta yanayin ɗabi'arta ta mace ba lallai ya yi daidai da na dattijo ba so kada a cutar da ita akwai ƙuruciya shi kuma wancan ya tsufa da haka ba lallai ba ne bukatun ta ya biya mata bukatun ta. Kasan samu irin wa'annan matsalolin amma sai a ƙauyuka. Sosai. ga an samu sosai yana da abin hannu yana da eh. sai a shekara sha uku sha biyu bashi to kin ga wannan tsakani da Allah a babi na shari'a ba haram bane ina nan kan wannan magana amma kuma dole a lura da lafiyarsa da iya riƙe ta da kuma iya biya mata buƙatarta saboda a suna ma biyowa ai wai kina cewa a ƙauye a nan birni ma duk ana yin hajiya ai matan ma suna ribibi akan wannan tsofaffin musamman ya kai abun hannu ai ba auren suke dubawa ba ai ana duba eh zan samu sannan zan binne shi ai galiban in yarinya budurwa ta aure tsoho ai ita a tunaninta ita za ta binne shi za ta samu tamanin ta ɗaya bisa takwas ɗinta shi ne abin <laughs> da ya dame su to wannan gaba kenan to abu na gaba um, ba ni sunan shi uh, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya auri nana na Aisha kafin ya hijira bayan nana Khadija Allah ya mata rasuwa kafin ya hijira kafin annabi ya shiga Makka Madina ya auri nana Aisha kuma bayan mutuwar nana na Khadija as-siddiqa wato Khadija bint Khuwailid radiyallahu anha wannan kuma ya faru ne wajen shekara goma sha kafin hijira kamar yadda malamai suke faɗa wasu kuma suka ce shekara biyu shekara biyu wasu suka ce eh wasu eh, wannan watanni watanni ke watanni goma sha watanni nake so in ce wasu kuma suka ce watanni biyu ne kawai bai kai wata goma sha ba wasu ah, sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tare da nana Aisha a watan Shawwal shekara ta biyu a ah, ah, lokacin da ya dawo daga yakin Badar kenan a Madina bayan ya hijira shekara ta biyu yana madina ya tare da ita a lokacin da Aisha tana da shekara tara asalin auren an ɗaura auren nan na aisha da annabi ne sallallahu alaihi sallama zan yi bayani yadda aka yi aure ta ɗin um, tana shekara shida aka ɗaura auren su amma ba ta tare ba sai a shekara tara lokacin ta sai da ta shekara tara ma'ana ta kai shekara tara a rayuwarta shekara ta biyu kuma ba hijira manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to anan gaba da zamu dauka shine a a babi na halacci halacci ba laifi bane idan an yi irin wannan aure kuma mace zamanto tana da cikakken imkaniya da kuma damar da za ta iya ɗaukan miji a wannan yanayi to za a iya aurar da ita a shari'a ba laifi ba ne illa dai al'ada mun saba yanzu ba mu aurar da yayan sai an kai shekara goma sha bakwai sha takwas sha tara ashirin ashirin da ɗaya wasu ma talatin da sauransu so in an ga bukata ta sa za a yi haka wannan ɗin ba laifi ba ne ba musamman idan an lura da abubuwa kamar haka hankalin yarinyar kenan ƙarfinta da iya jure ɗaukan namiji ɗin sannan kuma wato nunar tunani wani lokacin akan ki a aurar da yara da wurwuri haka saboda gudun tunanin su bai gama nuna ba musamman a irin wannan lokaci da mutane ba sa mutunta aure wani idan an zo aka ba shi yarinya karamar ta je ta ta masa yaren ta sai ya kore ta sallame ta to da nan ne muke faɗa cewa yana da kyau iyaye su rinka lura da nunar hankalin yarinya da kuma ainihin wato imkaniya lafiyar jikinta da za ta iya ɗaukar namiji a wannan yanayi to sai a aurar da ita sannan kuma wannan yana nuna mana ba laifi idan an yi aure a jinkirta tarewa ba laifi idan an yi aure a jinkirta tarewa duk da cewa mu a nan a al'adar mu kamar ana ganin aibu ne in dai ba bazawara ba har bazawara ma wasu yanzu ba sa yadda a yi aure ba a tare ba amma da a ce dalili zai sa a fara ɗaura aure a jinkirta tarewan sai a gaba to ba a saba shari'a ba shi ma daidai ne saboda ainihin gashi annabi ya an ba da shekaru tsakanin na tarewan na nasha da ɗaurar aurenta to amma akwai fitintinu da suke faruwa wanda ya kamata mu yi ƙoƙari mu faɗakar da mutane a ja musu kunne a gaya musu gaskiya mm. yanzu misali mutum zai zo ne ya daura aure da yarinya ban daura aure haka ko ba saura ko yarinya bai tare ba to amma kuma sai ya ki tarewa sai rinka zuwa na ɗaukanta a mota yana fita da ita na matarsa ce ba za mu ce kai tsaye ya yi haram ba to amma akwai cutarwa ga iyayenta yaya za a yi an daura mata aure kowace mace ana kai ta gidanta a ajiye ta a ce wannan shine gidanta gidan mutuncinta to amma kai kaƙi, ka sama mata gida amma ka sama mata hotel sai ya zo yau ya ɗauke ta ya kai ta hotel kwana ɗaya biyu sai ya zo ya dawo da ita gidan ta ya wullar da ita ya tafi ya tafi lagos ko ya tafi abuja ko ya tafi kaza wayo irin na mutanen zamani ya kama gida ba zai kama ba sai ya zo da ƙarshe wallahi akwai waɗanda ake samu ma sun yi wa yarinyar ciki ma kafin ta tari. kin ga wannan ba daɗi zargi zai iya shiga wasu ba za ba wanda zai yadda ma inda ba iyaye ba su yadda su ce wannan cikin na mai gidan ne so gaskiya bai kamata iyaye suna barin wannan ci ba da gaskanci ba idan zai tare da matarsa ya tare da ita idan ba zai tare ba to gaskiya magana ya zo ya ɗauke ta yana tafiya wasu wurare da ita saboda ɓacin suna da abin da zai biyo ba ya kamata a yi takatsantsan ya kamata a kiyaye kuma mutane gaskiya ya kamata su rinka mutunta harkar auratayya ɗin nan idan mutum in mutum bai san ya shirya ba bai kamata ya zo a zazzabi iyayen yarinya a ɗaura aure sai bayan an gama ɗauran aure sai zo wallahi ai gidan ne ana aiki ba a gama ba ai wallahi abin da ya saura ma tayil ne za a saka ya je ɗauko hoton wani gida na ƙarya wallahi malam yanzu matsalar da ake ciki to ai shine kwarai da gaske ƙarya ai ta ƙarya sai a zo a azunzula a zo a ɗaura auren wallahi a kasa tarewa ni wani uban yarinya ne fa ya gaya mu ya ce ya jefa mu cikin kunci mun zo mun daura, yarinya mun ajiye ta a gida budurwa an haɗa kayanta an yi komai gida ya gagara wannan wannan ya kamata mutane su ji tsoron Allah wallahi wani lokacin za ka ga yarinya ma hadarin ciki yayi eh, kuma an komo sai ce ya sai ta kullo da abubuwa a ƙarshe ita ke ta ita bata tare a gidanta ba sosai sosai to irin waɗannan makiya ma a makota ma za su ce ma cikin shege ne to to kaga wannan dole ne malamai su ci gaba da fadakarwa gaskiya ne yana faruwa abin ba daɗi labaran ba su da daɗi akan irin wannan gabaɗin so muna fatan iyaye za su kokari su kiyaye ni a iya fahimta ta duk wanda ya sakaci ne akan yarsa bai mai da hankali ya zama mai doka ba kin yanzu abubuwan sun lalace wai sai ka zo zaka aure da yarka tsoro ma kake ji ma mijin ma ka gaya mai wata ka'ida tsoro kake ji eh, eh. saboda masifa ta yi yawa bala'i sosai ma sosai ma sosai ma fatan mu insha Allah mutane su zama wayayyu a addini su rinka ganewa mu rinka bin abin daki daki dalla dalla kowa a bashi hakkinsa kada a cutar da wani da haka muna jan hankali kuma muna kira ga iyayen yara ku tsare mutuncin yayanku kuma mazaje ku tsare amma akwai larura malama larura ya dan daura aurenta ila. ana yin eh, wani abu ya zo gitta ko rashin lafiyar mijin ko kuma wata tafiya ta gaggawa a wurin aiki kin gane ce ai an tura shi wani kwas an daura aure yau zai tare gobe jibi Wataƙila a ce zai tafi wani kwas sai ya yi wata uku a wani guri to kuma anguwa ya je ajiye ta ita kaɗai kin ga bai kamata ba so wannan duka ba laifi ba ne a shari'a dole ba za mu rufe kofar uzuri ba yau akwai wannan uzuri Allah ya gane da mu sai in ce zan rika sashen na tallace da take ciwa iyaye tuwo a ƙwarya akwai wani abu da ake yi wanda za ka ga wai ana kawo iyaye iyaye mutum sai je nemi kuɗi idan su ko babban riga su zo wajen dangin yarinya akan ana so a nemi auren yar tunda ta yiwu an ce ya tafi kai ga da dawa yana bata 'yarsu lokaci ya hana masu tsayawa tsaya sai su haɗa baki wani lokacin yaron ma an ce mata su suke ba yaron maza kuɗi akan su yi hayar iyaye don abin su ci gaba da abubuwan da ba su kamata ba haya wai ta iyaye kuma an ce harkar ta daɗe ana yin ta to ni abin mamaki ban taɓa jin wannan musibar ba sai amma ba mamaki biri ya yi kama da mutum mm. akwai dai kes ɗin da na sani sai mutum ya ya kira ubansa a wajen neman aure sai ya tura ko abokinsa ko wani dattijo haka da sauransu to wannan magana kuma ta maganar haya kin ga in ce haya kenan biyan su ake eh, to Allah ya to wannan na farko jan hankali na shine na farko iyaye su iyayen 'ya'ya mata jama'a duk mutumin da Allah ya jarrabe shi da ya mace don ni na kan a karatu nan Allah ya baka ya mata ya jarrabe ka ne musamman a wannan zamanin wallahi duk uban da Allah ya jarrabe shi da ya mata to dole ya sa ido ya lura da zamani kuma ku rinka bibiyan irin waɗannan abubuwan da aka ce suna faruwa kenan wani zai iya zuwa ya nemi yarka ba shi yake ne ko ba neman ta yake saboda Allah ba ya je ya ɗauko hayar uba hayar babba hayar kawo ya wanke rigarsa a bashi dubu uku dubu biyar ya zo ya tsaya ya yi karya kai kuma ka ɗauki aka je ka bashi ko kuma ka bashi dama ya je ta barna da lalata da yarka kenan ya kamata a yi bincike duk wanda aka ce uba ne sai an bincika an tabbatar uban ne kanin uba ne sai an bincika an tabbatar kanin uban ne sannan kuma ina kira ga mutane wallahi duk mutumin da ya zo ya yi irin wannan barna da ta'adi akan yar wani wallahi sai an yi da tasa alkawari ne wannan alkawari ne kamar lalata ya mace ne ai duk wanda ya je ya samu dama ya lalata da 'ya'yan mutane man zana zun ya bihi walau bi sufari darihi duk wanda ya yi zina da wata duk wanda ya je lalata wata wallahi tallahi sai an yi da nasa ko da ku a katangar gidansa ne wannan ko shakka babu so kun ga idan ana kukan masifa bala'i tashin hankali yana damu mu a wannan ƙasa ko a wannan yanayi to wallahi akwai abubuwan da fa bima kasabat aidina ne da abin da mu ne suke aikatawa yanzu saboda lalacewa jama'a saboda lalacewa da rashin tsoron Allah mutum ya zo ba auren yarinya zai yi ba ya je ya hayo uba kai kuma wannan dan haya da aka dauke ka haya a dauke ka haya a baka dubu uku ko dubu biyar ka je ka tsaya ma wani ka yi magana da uban yarinya don ka buɗe masa hanya da zai lalata musu ya aiko kai asara ba karamar asara ba so wallahi ya kamata ku ji tsoron Allah kuma ku ƴan mata da kuke wannan abin ku sani ku kan kuke cuta duk yarinyar da ta ta biya wani saurayi ya zo ya bata mata lokaci shi namiji ya kware da yaudara namiji an haɗa shi da mace wallahi yaudarar namiji ta fita mace dan yanzu an fi zurma matan a cikin ramin halaka wallahi sama da yadda matan suke zurma maza Su ya kamata ku ji tsoron Allah duk abin da zaki lokaci ne zaki zaki gama a ƙarshen ki dai zaman lafiyan ki shine ki auri namijin da zai rike ki da amana da gaskiya ba gashi nan auren ana ta yi ba na bai sabilillahi ma ana yi wanne ne ya zauna ne su waye ne suke rike auren saboda Allah ne su waye ne ba su da yawa kawai zaman haƙuri ne zaman ai maleji zaman alallama ne so ina jan hankalin iyayen yara ina kuma jan hankalin su kansu yara yan mata kenan da kuma su kan samari wallahi mu ji tsoron Allah kuma mu sani Allah yana kallon mu nana Aisha kafin annabi ya aure ta Allah ya girmama ta sai da Allah ya nuna hotonta ga manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallama ya ganta mala'ika ya zo mata ya zo masa da ita a hotonta gashi Allah ya musawwara masa ita sai mala'ikan ya ce da annabi hadihi imra'atuk wannan fa ita ce matarka manzo Allah ya ce sai ya bude fuskar tana cikin tsumma ya ce fa'iza an tafihi kawai sai na ganki a cikin alhariri sai annabi ya ce in yaku hada min indillahi yumdihi in dai wannan abin da na gani mafarkin nan daga Allah ne to sai Allah ya zartar da shi wannan tun kafin annabi ya taɓa ganin nana Aisha Allah maɗaukin sarki ya nuna masu ita hoto kuma ya ci gaba da addu'a Allah ya tabbatar masa a wata riwaya jibrilu ne ya zo a cikin tsumma ya kawo ta wani koren tsumma ya kawo ta gurin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce hazi ka fi dunya wal akhirah wannan ita ce mata ka duniya da lahira hadisi imam tirmidhi wancan hadisi imam ahmad ne da imam al-bukhari nana aisha ba daidai take da sauran mata ba a duniya kamar yadda nana aisha ba daidai take ba da sauran mata annabi sallallahu alaihi wa sallam wajen falala malamai sun yi ta magana a kan darajar da ubangiji baraka wa ta'ala ya yi mata annabi da kansa ya faɗi falalata ya ce kan mulamin na rijali kasiru wa lam yakmul mulminan nisa'i illa maryam ibnat imran wa asiyata imra'at fir'aun wa fadlu aisha ala nisa'i ka fadli as-saridi ala sa'iri at-ta'am hadisin bukhari da muslim maza annabi ya ce maza sun cika da yawa akwai maza wanda Allah ya ba su kamala da cika cikin kamar annabawa da manzanni cikakkun mutane ne kammalallun mutane amma a cikin mata ba a samu cikakku kammalallu ba sai nana maryam yar gidan imran da asiya matar fir'auna waɗannan kammalallun mata ne sai manzan Allah yake cewa falalar nana aisha akan sauran mata duk duniya gaba ɗaya kamar falalar sarid ne akan sauran abinci an ce sarid wani abinci ne da laraba suke mutunta shi a nan kisan kusan gidan kowa akwai kamar yanzu a ce tuwo duk inda ka je ko babban taro ake na mutunci za ga an yi tuwo an kawo sai dai tuwo suna ya tara yawwa akwai tuwon talakawa akwai tuwon masu kuɗi amma dai tuwo akan sunansa na tuwo to kusan babu wani abinci mai daraja sama da shi ana gajiya da komai amma shi tuwo in dai an yi shi an cancan da miya mm. to yana tafiya yana tafiya to yana da albarka mm. to kaman kowa yana son sa shine abin da ake nufi to na Aisha ita ma kowa yana son ta sai wanda Allah ya kwashe albarka mm. wanda Allah ya ɗebe masa albarka wannan kamar su kuma ba su son ta to ana magana ne akan mutanen kirki da ba mutanen banza ba a wata riwaya ta Abdullahi ibn Ziyad al-Asadi ya ce wata rana da talha da zubair da aisha sun tafi basra aliyu bin abi talib ya tura wato ammar ibn yasir da hassan ibn ali suka je gurin suka tarar da su aliyu ya bari yana wa'azi yana faɗakarwa hassan ibn ali shi ma ya hau kan wannan mimbari ya hau saman baban shi kenan amma ibn yasir yana kasan wannan mambari suka haɗu sai amma yake cewa wallahi wallahi ina shaida muku ana ba da labarin yadda sinariyo din abin ya kasance sai yake nuna aisha ce wallahi inna hala zaujatu nabiyyikum fi dunya wal akhirah wallahi aisha matar annabinku ne a duniya da lahira mahallu shahid ita wannan baiwar Allah na na aisha wato tun a duniya bayan Allah ya mata arzikin ta zama matar annabi sannan kuma Allah ya kaddara ita matarsa ce har a lahira yace walakin Allah tabaraka ta'ala ibtalakum shi wannan fitina da ta faru a wancan lokaci yace Allah ne ya jarrabe ku saboda ya san liya alama iyahu tuti'una hiya shi za ku bi ko ita za ku bi so anan gurin mahallin shahid da malamai suke faɗa anan shine innaha zawjatuhu fi duniya wal akhirah na Aisha garanti mata annabi ne a duniya lahira kenan za ta shiga aljanna dan kuma ta annabi tana gidan aljanna sannan kuma akwai riwayar Abdullahi dan Amr hadisin imamul Bukhari a wancan hadisi na shima na Bukhari ne wanda na faɗa wata rana Abdullahi ɗan Amr yake cewa annabi ya aike ni ala jaish zati salasil rundunar yaƙi ta ta salasil ya ce sai na zo sai na tambaye shi ne masa wata tambaya shi annabi in ji abu dan amur amur bin al'as sai yake cewa ayyun nasu habbu ilaik ya rasulallah ya manzan Allah wai a duniya kan wa ka so amsar da annabi ya fara bayarwa sai ce aisha allahu akbar sai shi amru bin al'as ya ce minar rijal a cikin mazafa sai annabi ya ce abuha babanta sai ce sannan saiwa sai ce sai irga mu wasu mazaje a cikin sahabbai na yi shiru dai ban sake tambayan sun ce waye waye ba mahafata an yaji alani fi akhirihim ina jin tsoron kada annabi ya sanya ni ne na ƙarshen su idan wannan hadisin ya nuna mana wani abu hadisi yana nuna mana falalar na Aisha ta yadda a duniya an tambaya annabuwa ka fi so ya ce aisha to me ake nema bayan wannan ba abin da ake nema ita ce matar da duk duniya ba wanda Allah annabi yake so ta duka su dole mu so aisha wallahi dole mu kaunace ta kuma mai alfahari da sanya sunan aisha wani mutum yake gaya mu ya ce wani gari wai wani ya je yana ta ce musu wai duk wanda ya sa sunan aisha wai ya ce wai a canja wallahi a nan ɗaya daga cikin ƙauyukanmu na kano din nan wata ran mun je wani wa'azi a wani ƙauye shi ai wani ya zo ya ce duk wanda ya sa sunan aisha to sai ta shiga wuta wannan inna lillahi wa inna masifa malama masifa bala'i in an faɗi wani abun sai kanki ya tsara sai ki ce a ƙasar mutum yana ya ɗebe musu albarkar gari wallahi wallahi kin ga wannan ai sai an sake sabon karatu dole mutane suna tantuwa mutane ku rinka alfahari kuna sa Aisha Aisha babban suna ne Aisha ita ce matar da Annabi ya fi santa da kaunata ga wata yan hadisi ma da ya zo riwaya ingantacciya ita Aisha take cewa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'alu fi maradihi alladhi mata fihi Annabi a rashin lafiyar da ya rasu na karshe malama ana yawo da shi a wannan matan shi tambaya ke aina ana ni. aina ana gadan gobe ina nake ne aina ana gadan gobe ina nake ne ashe yana nufin yaushe za a kai shi ɗakin Aisha girkin ta irin wannan abun malama shine nake gaya wa mata wallahi mata ku kokari in kuna tare da mazajen ku ku gina kanku mm. mijinki ya zama yana son ki yana tunanin ki ba wai ba wai yana faduwar gaba in zai zo ɗakin ki ba yanzu akwai matar da mijin yake cewa wallahi malam ina kama hanya zan zo ranar girkin ta wallahi gaba na faduwa yake saboda bala'in da zan tara ga abu ya zama masifa a ce mijinki yana ko yana ɗakin ki mijinki yana ɗakin ki yana Allah Allah kwanakin ki ya ƙare ya ƙara gaba saboda baya jin daɗi an takure shi ko dai kazanta ko rashin kulawa da tarbiyyar kai ko rashin kulawa da tarbiyyar ƴaƴa ko rashin iya iya magana baiwar Allah mata wallahi mata ya kamata a sa su makarantar koyon zance Allah musamman matan aure wallahi ba su iya magana ba wasu ba su wata in ta tsaya ta yanka wata magana ta bakin ciki wa mai gidan wallahi tuwon da ta shi sai ya ji ya ishe shi wallahi ba zai kara ci ba ga su da baki kamar rai za malama wallahi tallahi so wannan da yawa suna barar da wato zaman auren da mutuncin auren su ba mm. sani ba yanzu ku duba anan gurin annabi cewa ki ina nake gobe ai kyan ta mijinki in ya fita yana Allah Allah ya dawo saboda zai samu kulawa mm. saboda zai samu ainihin wato tarairaya ta mutunci ta kimantawa amma miji ya zo cikin fada kullum fada kullum wane ne wani fa ce mai ya ce wallahi ma yau satin ta uku wata kula ne mm. eh satin ta uku kusan wata guda ai kwarai ku da gaske ne ma take ma ta cike salarin ta kenan ta cike ta cike wata ta <laughs> guda wallahi kuwa subhanallah wani cewa yi ba ni da lafiya ba ni da lafiya ina kwance ta san ba ni da lafiya ina ɗakin kishiyarta na yi mata waya na ce wance ina kwance ban san me Allah zai yi ba don Allah ko za ki zo ki duba ni shi fa yake nema ta zo duba shi eh mana ko za ki zo ki duba ni ta ce ba zan zo ba in za ka hau a da sau ya ce wallahi ina da mota ba zan iya tuka ta ba maimakon ta zo ta dan wallahi ba za ta zo kishi malama kishi na yaji da citta kishi ta ce bara ta zo ba in bara ka iya tuka mota baka hau a daidai sau ya kawo ka gida shi ne kira ne ya ce in je ko kana je na ce karka je kai kwance ka ranar da mala'ikan mutuwa ya ɗauke ka ai za ta zo rabon timuni ai za ta zo rabon ɗaya bisa takwas ɗin ta ai ce a ba za ta zo ba ko ba ta zo ɗin ba malama ina gaya miki yadda mata suke dila maza a garin nan suna jan maza a ƙasa sai wanda Allah ya kubutar wallahi abun bayi da daɗi ba kimantawa ba mutunta ba daraja yau magana tsawa kan dama ba magana ai daka tsawa mm. wai me kake damuna wannan mata su ce ba wai me ne ni kaza kaza mijinta ne wannan take gaya masa akwai wanda ya zo ya ce mai ce wallahi akramaka Allahu kai hakuri ya ce wallahi har duka na take mace ta kina mutala <laughs> ai kwarai da gaske ai kwarai da gaske kashi take bashi na gaske ce duka yace wallahi malam <laughs> yace wallahi malam eh abai nace aljanu ne nace yace lafiyar ta kalauta ma fi ni lafiya <laughs> yace ba wani aljani yace bari ka ji muna cikin magana sai kunna mun waya sai na suna ta jayayya suna ta musu mm. yace bari ka ji malam bari ka ji bari ka ji ni za ka yi kai din banza kai din wa kai ma ka isa ma dan iska kaza kaza mijin take ta dan iska kawai sai sai yace ni kika zaga a tace an dage ka sai na je pop ta make shi <laughs> wallahi wani nake ya ce kaji wannan ce wallahi duka ne eh kar ki ƙara duka ya fada ku bayan ya da ku yake cewa kar fa ki ƙara fa ta ce an ƙara din sai mai sai pop ta daɗa maki shi me rauni <laughs> me rauni sai shi yasa malama wani lokacin ko wani lokacin ba goyon baya nake ba wani lokacin in kin ji an ce wani yana dukan matarsa ko yana dukan mata wallahi ina gaya miki ki bincika me yasa yake dokar ni da na malam a irin ɗan gudunmawa ko kuma in ce ce ku ce din da akan dan tattauna da mata ko faɗakarwa haka da akan yi a juna idan wata macen ta yi maka wani abu ka ga mm. kai mace ce amma in ta yi miki wani abu ni da kaina nakan jinjina in ce gaskiya dole wasu matan su sha duka a wajen haba haba haba ishiru ga abu fa malam ka faɗe shi ba ishiru ki fari ne sal ka ce fari ne wani wata tana tambaya da Allah wace kalama aka ce to wallahi wallahi malama haukar da suke wa mazajen su yafi wanda suke miki Allah Allah akwai masu hakuri ban miki magana wato malama babi na kazanta ba kazanta na fitar hankali wallahi malam wata tanan take zubar da kimanta da darajar ta gaba da mijinta baya da samun wani kwanciyar hankali da nutsuwa abin da zai zo gidansa ya samu daɗi da kwanciyar hankali wallahi bai zai samu ba. Malam kuma matan sai da suna ta complain akan mazan ba sa iya ba sa kusantar su sai rasa yadda ake da kansu waye. Akwai sababi da yawa hajja. Akwai shaidanci, akwai maza marasa kirki, mm. marasa imani, marasa tausayi, marasa sani ya kamata duk a cikin maza akwai mm. waɗanda suke bin mata a waje wanda yake bin mata a waje ina zai saurari matarsa. fi sabilillahi ina kai ki ina gaya miki wannan ɗaya ne daga ciki mm. ai babi ne na adalci mm. su ma matan ya kamata a tausaya musu akwai Allah ya jarabe su wata daban abin da ba ta yi mm. wallahi duk ina da wannan kisoshin daga nan har azar zan ta gaya miki na matan da sun kula da kansu sun yi kula da jikinsu kin duk abin da amma mijin baya da lokacin saboda yana da wasu matan banza a waje malama mutane malam mata malam malam ba sa tsoron Allah suna nan a gari ga sunan sun tallatar da kansu kawai suna suna suna cutar da matan cikin gari a cikin gidan aure abu da na gani malam na ce to ta yaya mutum zai ce wa yana neman albarka ai ai ai Allah zai sauke to wani yana kaurace matarsa saboda wannan kin ga laifinsa ne mm. akwai kuma kazamai kazanta kazanta mace malam ta tara gashi a kanta niki-niki ga datti a ciki wari gashin yake akwai wanda ya faɗa ya ce wallahi wala ji yake kamar wani kyankyaso ne mutu ne ko wani abu yake jewa a kanta saboda ba wanka ba wanki kai gaskiya gaskiya nake ga miki wata mata take faɗa take take <laughs> wai har lokaci yayi eh. ko dai sun zuga shi ne sun ce ya dakatar da mu ne kai har isa bayanan nan fa da malam yake yi ina jin tun da ana kan yar gatan manzo da aminci sallallahu alaihi wasallam dole ai magana akan mata yadda za su su ma su zama yan gata a wajen shine shine magana ne magana kuma kake lokaci to na minti biyar Buhari Wataƙila ko akwai masu buga waya ne ina jin ko Allah So bari in dire akwai wannan dalilin ƙauracewa ko ƙazanta ko rashin mu'amala ko rashin kyautatawa mm. duk yana iya sa miji ko kuma rashin lafiya malama mm. wasu ba su lafiya kuma damuwa ta kan sa miji ya ƙaurace mata irin wannan halin da ake cikin matsin rayuwa mm. baka da farin ciki baka da jin daɗi baka da kaza sai ga ba mutum ya nemi mace ba da kamata ya kamata su gane me sababin da yasa mazajen suke kauracin musu da karshe malama dan mu tsaya kuna ta luma min lokaci a dan a karbi wayoyi eh. ah, abin da nake son ci shine malamai sun tabbatar da annabi sallallahu alaihi yana cewa ina nake gobe ina nake gobe ashe yana nufin nana Aisha ne ranar girkin shi mm. shikenan har ma dai daga karshe matan suka hada kai duka suka ce kaga a me da kai dakin nana Aisha ta maka mm. jinya eh yace eh wallahi su da kan suka haɗu yau ai su zaman lafiya suke ba kishi na rashin hankali suke irin namu na yanzu ba annabin da kansu dubu matsayi irin na Aisha malama Aisha ta gina gidanta malama Aisha ta samu miji Aisha ta yi hidima baiwar Allah Aisha fa annabi bacci na rana idan zai wallahi talla ba ta bashi filo cinyar ta take bashi ya dora kansa wallahi yi wallahi wallahi nake gaya miki wallahi yana cikin babu kissa da tareraya mu ko yanzu ne wanda zai zo wani ma da ya ce ya ce malam wallahi tunda na dawo tace ka da ne to ita ce ce tana sun tana ta fama da 'ya'yanta ta zauna a falo tana kallon kalle-kalle da da yayanta a falo yace ni kuma ina nan ina ta fama in ina ruwan wanke hannu zan ci tuwo dudu kawo min ruwa in ta ka ta aje sai ta koma falo miji yana gefe wallahi ba ta zauna ba da yawa barin ga miki da yawa yau cikin mata wallahi ba sa zama gurin mazajen su wallahi namiji yana can wata duniya shi ma ita ma tana can shi ma mana akwai wata matsala da mata suke kuma na sha ja musu kulle akan wai mana idan miji idawo maimakon ki dauki abinci ki je ki kai masa wai sai ki ce wane baban ku ya da kai je ki kai masa wanda zai kai abinci daban wanda zai kai ruwa daban wanda haka zaka to Allah miki albarka barin ga miki akwai mijin da ya ga mu wannan karare ya same ni ya ce malam wannan wace irin rayuwa ce ake ciki na ce mai faru ya ce malam malam matata ta mai da ƴaƴana su ne suke sabita ne yin abinci sai dai yarinya ta yi eh? ƴaƴan wasu za su je su gyara wallahi wallahi nake ga abubuwa sun canja ba karamar matsala ba ba karamar matsala ba mata shi sa ana cutar da mata na sani tabbas eh, eh. ana shiga hakin su amma wallahi ina ki haƙuri ke mace wasu ba su da kirki a cikin mata ba su da kirki halin su bai da kyau suna buƙatar su gyara wallahi ya ce wallahi haka zan zauna malam ba ta da lokaci na sai dai a tura maka yaro wannan ya dako maka za dako min cokali yaro ya dako ke da ya kamata a ga kina hidima kina kaiwa kina kawo kina kaiwa kina kawowa sace eh mana kina kaiwa a gaban mijinki kina kawowa wannan zai kara masa karsashi amma babu ba sa yi matan Bahaushe ba fulatan sai hakuri Allah mana afuwa barin da aka ta anan malama saboda lokacin eh, yau dai sai dai sai mana hakuri mun sanna ai gaskiya ce malam kuma gabar aka so. Allah ya mana afuwa. Sai da Aisha ai dole mata ku su sha jijjiga. Allah ya mana afuwa.